الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الثواب سلمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول إن الله دي سيكي دا دمون الدرسي نا الوسائل المنبرية من أشافي نا دريبيو دي تار سنن ون الدرسي نتريد تسعين دي وسيئة عشرين دي ita ce za mu dora karatunmu a wannan wasiya ita ce abinda annabi yake cewa iyakun wa shirku sara'ir na hane ku da ɓoyayyar shirka wato shirka sirri wanda take boye a cikin rayuka da mutum yana aiki ma'aransa ya ɓoye wani abu yana san ayaba an mahmud ibn lubayt قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إياكم والشرك السرائر قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر قال يقوم الرجل فيسلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك الساعي قال صلى الله عليه وسلم آياته حديث عندما محمود بن لبيد yake manzan Allah ya fito kanmu fa kala sai yake ya ayyuhan nas ya ku mutane iyyakum washirku sara'ir na hane ku da shirka boyayya ko shirka sirri wato abin da ya zamanto a cikin zuciya ke qalu ya rasulullahi suka ce ya manzan Allah wama shirku sara'ir menene shirka boyayya ko shirka ta sirri kala sai manzan Allah ya ce musu ya rajul mutum zai tsaya cikin mutane wa yusalli yayi sallah fayuzayyiru salatahu ya adanta sallarsa ya mata aiki duk abin da ake bukata ya zo da shi ja'idan yana mai kokarin sai ya cika sallar yadda take amma kokarin salima yara min nazrina saboda abin da yake gani na abin da mutane suna kallon sa yana na ka zai kyauta ta sallar saboda mutane suna kallon sa wa tarika shirku sara'ir wannan ita ce sirrin wato shirka wacce take taɓo ne an gane ko wani hadisi ya inganta fi sahihin ibn majah malaita sadaka rasulullah manzo Allah ya yi gaskiya ahibbati fillah ita hmm. ya ku abokan soyayya ta cikin addinin Allah fi hadhihi alwasiyati almubaraka a cikin wannan wasiya mai albarka allati ja'at wacce wannan wasiya din ta zo bi nida'in am li kulli nas ta zo ne tana kira da gamammen kira ga dukkan mutane a lokacin da manzo Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ya zo da kira gamammen kira kiran kuma ya game dukkan mutane a cikin kiran yuhazziru fiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana tsoratar da mutane an gane yana tsoratar da mutane bi sigati tahziri da sigar da ake kira sigar tsoratarwa wadda ya amfani da ita cewa iyyakum na hane wannan siga ce ta tsoratarwa na hana ku kaza kada ku yi kaza bi ta tahziri al maarufa da siga ta tsoratarwa wacce take kuma sananniya ce a wajen dukkan larabawa sun san an yi irin wannan maganar to ana tsoratar da mutane a ce iyakum na hana ku kaza ko kada ku yi kaza ko bi, ko a ce a hirɗinku me kalmar ahir take nufi kul ko kul ka aikata kaza kul kuka kaza na hane ku da kaza yuhazzirul ummata yana tsoratar da al'ummarsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam min shirki sara'ir daga shirka ta ɓoye wa ala adati sahabin kiran? a bisa al'adar sahabbai masu girman daraja allazina yuhibbuna waɗanda suke da kwaɗayin da so an ya ta'allamu su ilmantu su samu ilimi min ustazi'in al'azam daga malamin su wadda yake mafi girma shine sallallahu alaihi wasallam aradu suna nufin an ya ta'arrafu ala hadrihi annabi sallallahu alaihi wasallam suna son su san bisa wannan tsoratarwar da annabi yake musu sallallahu alaihi wasallam wa qalu sai suka ce wa ma huwa shirku sarai suna son su san menene wannan shirka din boyayya wadda ta zamanto a sirrance take boye fa auzaha lahum al-muallim azam al-muallim azam Malaminsu mai sanar da su mafi girman komai fa'au da halahun sai ya bayyana musu wannan shirkul sara'ifu ya bayyana musu wannabiyun akram annabin da yake mafi girma sallallahu alaihi wasallam sai ya ce an na shirka sara'ir wato ita shirka boyayyen nan huwa an ya komar rajul shine mutum ya tsaya wa kazal mar'a haka nan mace lakinnahu zakarar rajul sai dai manzo Allah ya ambaci namiji ne ala sabili taglib wannan yayi shi ne a bisa fiskar rinjayarwa ko a bisa wato hanyar rinjayarwa an gane bi tazyimi ibadati zahira da adonta ibadar da ta zamanto zahira a fili a bayyane a gaban mutane wa zakara salata sai ambaci sallah li'annaha aktharul ibadat domin ai babu ibada da take mai tuwa da yawa a wuni da kwana kamar sallah ko in ka dauki zakka sai an yi shekara ko in ka dauki haji sai an yi shekara in ka dauki azumi sai an yi shekara amma sallah a rana ma ba a yadda sau ɗaya kaɗai ba ne sai sau biyar ko kaga kenan ai li'annaha aksarul ibadat ita ce tafi yawan mai tuwa cikin ibadoci don haka sai manzo Allah ya dauke ta awil fara'id ada'an ko kuma ita ce farillar da tafi mai tuwa wajen bayarwa aw li'annaha ahammur arkanil islam ko kuma dan manzo Allah yayi amfani da sallah domin cewa ita ce mafi muhimmancin rukunan musulunci yuzayyilu ibadatuhu za ga mutum yana kawata ta yana inganta ta yana adonta ta hasinu ha yana kyautata ta fil ada'i wajen bayar da ita ko wajen yinta idza ma sha'ira bi anna al-akharin yarunahu musamman ma a lokacin da yake jin mutane suna ganin sa sai kyautata ta ya gyara ta ya yi ta da kyau a lokacin da mutane suke kallon su wa hadha ma yusammihi ulama wannan shine abin da malamai suke ambaton sa da birriyai riya wa sammahu rasul mandan Allah kuma ya ambace shi da shirki sara'ir wato shirka boyayya annahu domin shi wannan aikin ya ta'allaku bil batin yana rataye ne da abin da ke kunshi a ran ɗan adam kaga ba kowa zai gani ba ba ma mai iya gani ai ko ga wanda yake iya gani ba wanda ya san tunaninsa wa huwa sirru shine boye farriya'u ko ita ko riya wa didduhu kishiyarta al-ikhlas shine yin aiki dan Allah min a'malil qulubi duk waɗannan suna daga cikin ayyukan zuciya riya aikin zuciya ne ikhlasi ma aikin zuciya ne ko na'am kuma malam yace min a'malil batil suna daga cikin ayyuka boyayyu wanda ba wanda ya san su sai Allah ba wanda ya san wannan abin sai Allah min a'malil sirri suna daga cikin ayyuka na boye wa kullu jarihatin min al-jawarih dukkan wata gaba daga cikin gaban dan adam au kullu udwi min a'da'il badani ko kuma kowace gaba daga cikin gaban dan adam na jikinsa kowace da ka zane lahu ibadatul matlubatun minhu kowace gaba tana da tata ibadar wacce ake nema wannan gabar ta yi ta an gane fa misali al'airu idanu menene ibadarsa ibadatuha annabar ibadarta shine kallo ah, ko ka kalli abin da Allah ya halatta ka kalla ko kuma kai ibadar da ba a so da ita kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce a walam yanzuru shin ba sa yin gani fi malakuti da cikin iko da ayoyi na sammai wal ardi da kasai wa ma khalaqallahu min shay'in da abinda Allah ya halitta na wani abu ai mutane suna kallon ayoyin sa iri daban-daban cikin sama ko cikin ƙasa aw kana qira'atu ilmin ko kuma ya kasance karanta wani abu ne na ilmi shi ma da idanu ake kallo a karanta ko aw ta'ammulan ko kuma yin lura fi badi'atin illa wato cikin ganin kwarewar aikin Allah idan ka kalli sama ko in ka kalli sama a zaka ga kwarewar Allah ka kalli rada zaka ga kwarewar Allah ko in ka kalli farin wata ko taurari da ko tsirran bishiya ka kalla da tsirrai ko ko kwari ko wani abu duk waɗannan ai da idanu ake kallon su to inda sun jawo maka tuna Allah da girmama Allah to wannan kallon ya zama ibada haka kuma in ka kalla da idanunka kai sabo to shi nan wannan gabar ba ta sauki abin da aka ce ta sauke ba wal uzlu min ibadatiha kunne shi kuma daga cikin ibadarsa an yasma al abdu ma yarda Allah shine bawa ya rinka sauraron ko jin abin da Allah ya yarda iya ji shi ya ji da shi to ka zai kenan ana ibada da mai da kunne ko ka sima'il qur'an kamar ka kunne yanzu Alƙur'ani, ko kuma wani yana karanta Alƙur'ani, ka zauna ka saurara au zikirin ko wani yana zikiri kana saurare au ilmin ko ana ba da ilimi kunnen ka yana ji ai wannan kabar ita ma ta sauke ibada ta ko au ma ashba zalika ko kuma wani abin da ya kama da haka wani haza kala Allah ta'ala saboda haka Allah ma sai magana ya ce inna sam'a lalle ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya mai tunani kullun ula'ika kana anhu mas'ula dukkan waɗannan za a yi tambaya akan su kenan idan jin ka ya jiyo haram za a tambaye ka ko idan ganin ka ya gano haram za a idan tunanin ka ya tuno haram ko ya kulla abin da ba daidai ba duka dai za a tambaya wa haka zama da yace haka nan al yadu hannu shi kuma ibadarsa al ata shine yi bayarwa wal bazlu ko yau ko watsawa lil ma'ruf ga abin da yake sananne hannun ke rinka sadaka ya rinka kyauta ya rinka rubuta alheri ko was sadaqa koyin sadaka wa kaza inkarul munkir haka nan hannunka ya yi musun abin ya kawar da mummunan abu hannun ya yi ibada ko kama falon nabiyul mustafa kamar yadda annabi zaɓaɓɓe yake marra aminkun munkaran wadda ya ga wani mummunan abu daga cikinku falyo zayyar hubi ya canza shi da hannunsa wa in lam yastati idan ba shi da iko fabilisani bi yayi da harshensa wa in ya yastati idan bai samu dama ba fa bi to yake abun a zuciyarsa wa zalika kafin iman wannan ita ce wato raunin imani wa min ibadatil yadi yana daga cikin ibadar hannu kazalik yace haka nan al musafaha shine hada hannu ko wassalam da yin sallama alal ikhwani akan yan uwa an gane ko litatasaqata adh-dhunubi domin idan kuka haka zunubai suna zubewa wa ya hasulu safa'ilil qulubi kuma sa'an nan zuciya za ta wanku fes don duk wanda ya maka musafaha ya maka sallama to bai kamata kuma a samu wata gaba a cikin zuciyar ba ko wasu kalamatu lil da kuma kubuta ga rayuka wa kadhalika al-mujahadatu fi sabilillah hakanan cikin ibadar hannu akwai yin jihadi akan tafarkin Allah wa mudafa'atul kuffari da tunkuɗe kafirai da sharrunsu ko faɗace-faɗacensu wa muqatalatihim da kuma kisansu wal mar'atul muslima mace musulma an gane mislur rajul ita ma kamar namiji take fi zalika a cikin haka tamaman ɗari bisa ɗari an gane ko wa yazidu alaiha qiyamuha ala abna'i yana ƙara mata girman daraja ita mace bayan waɗancan ibadoji na zuciya na harshe na wane ne na hannaye ko da take ita ma tana samun ƙari na samun ibada da lada kiyamuha ala na iha tsayi wata akan tarbiyyar ƴaƴanta an gane ko wa ma taqumu bihi min al-a'mal manziliyya da abin da take tsayuwa a kansa na daga ayyukan cikin gida sharan gida dafa abinci wanke kwanuka wane ne wane ne duka a ga namiji baya yi to mace ta tsere masa ma kenan ana ko duk da dai cewa shi yake nemo abincin ko da nemo da dafawa ne biyo hala na a dan dai aikin ka ne ko aikin ka ne kawai shi sa ta ce shi ne amma yanzu da za ta je an gwata zo da kwanan shinkafa ka ce to gobe karka saya ka dafa mana kuma ka yi wanke-wanke ka yi komai ka gama duka ajiye mana gina za ka iya gane nata aikin yana da muhimmanci ko? ko kowanne dai Allah ya ajiye shi akan aikin kawai da aka sai mai ta yi akan haka ah, duka aikin lada ne فهي طاعة لله وان واتتنا بيما الله داعة وقربة إليه لكم كسنتا زواج شيء الله تبارك وتعالى ذا ذا أبو to sai mu tsaya a nan din gobe ma tashi akan ibadatul rijil ko ibadar han kafafuwa

a to wanda ta yi sallah da wace fatawar ta yi sallah a to idan ya zama ciwo za ta yi sallah kenan za ta iya yin azumi inda har fatawar ta inganta ko inda har fatawar ta inganta cewa eh za ta yi sallah to ko za ta iya yin azumi domin fatawar da jinin da zai halatta ta yi sallah to zai halatta mijin ta yi da ita kuma zai halatta ta yi azumi ya zama to jinin istihaba kenan to amma mu ba ma iya yanke hukunci hakanan kai tsaye sai bayan da ta samu bayanin likita domin shi ne cikar adalcin dukkan malamai su mayar da wasu abubuwa ga inda ba su san shi ba idan ilimin can ya tabbatar da abubuwa to sai a ba ta fatawa akan abin da ilimin ya tabbatar cewa ah, kana jini ko baya daukewa duk da cewa musulunci ya yi amfani da dama jini ko dai ya zamanto baki kirin ya zamanto mai fita da ɗumi ko ya zamanto jajajir tsinkake ya zamanto yana fita da sanyi to anan musulunci yake masa hukunci a na cuta ne ko ba na cuta ba sai idan an samu abin da zai iya warware wannan kai tsaye ba tare da matsala ba shine ilmin likita ya tabbatar da cewa wannan jinin ba haila ba ce wannan jinin ba ce ba ma kada ka yi mata gaggawa cewa kawai ta je ta yi sallah ta je ta yi azumi ta je ta yi fada ba tare da ka tattaro waɗannan bangarorin ba saboda ana son a samu yaƙini ba a iya yin a akan shakku na haka a samu yaƙini daga ina ne wannan jinin na istihada ne Sai kuma jinin istihada in ya tabbata to malamai sun ce baya hana mijinta saduwa da gida baya hana kuma sai sallah baya hana sai azumi ma kawai a sallar ne ake cewa ta yi kunzugun da jinin ba zai biyo jikin ya sauka ba lokacin da yake sauka sannan kuma ta sani idan ta yi sallah to wannan alwalar ku ana sallamewa ta lalace domin hukuncin su kamar ɗaya ne da mai tasarsu na mai yoyon fitsari so wannan ba za mu iya cewa eh gashi gashi ba saboda ba musamman tukunna yanzu da yaushe ya fara zuwa yaushe da yaushe ya fara zuwa yaushe wannan ana da bukatar saboda akwai wacce yi kusan shekara kusan shida tana jiri zamanin manzo Allah so da aka go ana ta magana a kai kawai manzo Allah sai mai da ita akan abu da saboda an tabbatar da abin da take ciki so irin wannan shine ake samu sannan a tabbatar amma haka kawai mace kawai ta ga abu kawai sai ta rubuta kuma wani lokacin za ta ne ta samu wani abin yana farawa da wani sababi akwai sababin da ya jawo shi haka kawai ba ba haka ba ne domin galibin ɗabi'ar da Allah ya yi mace a kanta ko ta yi jini a farkon wata ko ta yi a tsakiyar wata ko ta yi a ƙarshen wata amma dai zai cika complete wata din to wani abu yana shigowa sai ya zamanto watakila ta fara ya yankewa saboda wasu dalilai wani ma an kalli dalilan su za su iya hukuncin determining nufin cewa jinin mahal a tsayar da shi a ɗauke shi a kan ciwon yanzu ya zama ta koma kan gini a kan asalin al'adar in ta rasa al'adar ta ma ana iya tambayar al'adar uwata musulunci biyu ya yi wannan magana mai abin nan manhajar saliki da ya kawo cewa za a iya mace in ba ta gane kanta ba a koma kan uwarta in uwarta ma ba a gane kanta ba a koma kan iyarta ko kanuwarta ko danginsu a cikin kowa ya bai irin wani abu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 Allah muna ka ya Allah wannan ƙasa ka zauna mana da ita lafiya Allah masu nufin zaluntar mu karka ba su nasara ya Allah muna roƙonka ka tsare mu da tsaronka ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah